واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا Allah ya mallaka muku gonakinsu bayan halakar da su abin da yake cikinsu na shuke-shuke da dabino, kuma ya mallaka muku gidajensu da wasu dukiyoyinsu, ya mallaka muku ƙasar Khaibar wadda har yanzu ba ku takata ba amma nan gaba za ku takata wannan alkawari ne da bushara ga muminai hakika Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gajiyar da shi